Na tambayi ƙwararre kan siyasar ƙasa da ƙasa Dr. Abubakar Umar Kare na Jami'ar Abuja ko mai rantsar da Mr. Adama Baro ke nufi a halin yanzu? Na ga rantsuwar Adama Baro ya nuna cewa shugabannin Afirka ta yamma da gaske suke yi sun tabbatar da shi a matsayin zafaffen shugaban ƙasa. Abin da muke tsammani zai faru shi ne a masa rakiya ya koma garinsa ya shiga fadarsa wanda kuma haka yana nuna cewa ta ya haja mai fata ya kusa ko ba ko ba jima kuma na gama ba za a daɗa ba. A jiya ne dai aka rantsar da Mr. Baro a ofishin jakadancin Gambia da ke kasar Senegal. Tsohon ministan harkokin wajen Najeriya Dr. Aliyu Idi Hong na kallon rantsuwar ta fuskar diflomasiya. diplomasiya na duniya Adama Baro shine shugaban kasan Gambia yau. Saboda na ɗaya mutanen Gambia sun zaɓe shi keke kuma tsohon shugaban kasa ya jame wa'adinsa ya kare an rantsar da shi a kasan Gambia ne domin duk da jakadan kasa take takanas kamar kana kasan ku ne. Lamun cewa da kuma sanin waye shugaban kasa a duniya yau kama daga majalisar ɗinkin duniya AU na Afirka ECOWAS gaba ɗaya da kuma manya-manyan kafofi na shanin diplomasiya na duniya gaba gaba ɗaya shine suka sani akan shugaban kasa na gambi. Lauyan tsarin mulki barista Yakubu Sale Bawa ya ce rantsar da Mr. Adama Baro a wajen kasar Gambia ta saba wa tsarin mulki. Bisa ga tsarin mulki akwai kurakurai ko kuma akwai abubuwan da ba a yi su kan ka'ida ba. Ya kamata a ce a rantsar da shi a kasar da zai yi mulki ma'ana a gambiya. Na biyu kuma ka duba ma bisa ga rantsar shugaban lauyoyi ne na Gambia ya rantsawar ba shi Joji bane na kasar. A shugaban kasa ya kamata a ce babban joji wanda yake shine alkalin alkalai na kasar ya rantsar da shi to kaga duk wannan kurakuri barista yanzu ya a matsayin wannan rantsuwar take a kasar Senegal bisa doka kaga mu bisa ga doka za mu cewa mu lauyoyi akwai wa'annan kurakurai da ba a yi daidai ba amma tsohon jakadan Najeriya a kasar Sudan ambasada Suleiman Dahiru na da wannan ra'ayi embassy din nan in aka bi dokokin diplomasiya na duniya kasar Gambia ce don haka rantsar da shi a embassy na Senegal ya yi daidai za a yin komai da komai a cikin embassy yadda ake a cikin kowace ƙasa. A jiya ne dai kafin shugaba Buhari ya tashi zuwa Birtaniya sai da ya gana da manyan hafsoshin sojan Najeriya kuma shugaban sojojin Najeriya General Abayomi Gabriel Olonishakin ya yi ƙarin bayani. The meeting was to give Mr. President updates on our operations. Ganawar tamu mun yi wa shugaban ƙasa ƙarin bayani kan aikace-aikacen mu a ciki da wajen Najeriya musamman rawar da za mu taka a cikin dakarun ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS da yanzu haka suke can ƙasar Senegal don tabbatar da shugaba Adama baro ya kama mulki a kasar Gambia. Yanzu dai abin jira a gani shine yadda Mr. Adama baro zai kama mulki. Hassan Mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.